ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin dai da mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya kama sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha takwas ga watan ramadan amma fa sai mun waiwayi shekara ta ashirin da ɗaya daga hijira wanda ya zo daidai da ashirin ga watan agusta shekara ta ɗari shida da arba'in da biyu ta miladiya ɗaya daga cikin zarata gwarazan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi jarimi wanda ya goge wurin fagen fama wanda ya zama jarumin da tarihin ɗan adam ma ba zai manta da shi ba wanda ɗaya daga cikin malaman tarihi ya yi wa kirari da Allah la ya namu wala ya turuk ahadan ya namu wanda baya bacci kuma baya barin wani ya bacci wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yayi masa laƙabi da saifullahil maslul ma'ana takobin Allah zararre wato Khalid bin walid Allah ya yi masa rasuwa wani lalle haƙiƙa wannan sahabi yana ɗaya daga cikin jagorori 'yan kaɗan a tarihin ɗan adam wa'anda idan suka jagoranci yaƙi ba a taɓa cin nasara a kansu ba a wajen wannan yaƙi ta yanda ya kutsa ya shiga sama da yaƙoƙi ɗari a ɓangarori daban-daban na daga yaƙar romawa ko farisawa ko ƙawayensu amma ba a taɓa cin nasara a kansa ba khalid bin walid sunansa khalid ɗan walidu ɗan Almugera ɗan abdullahi bin amuru bin makazumin ɗan yaƙazwa ɗan murra ɗan ka'ab ɗan lu'ayi alƙurashi almakazumi wanda nasabarsa za ku ji ta haɗu da nasabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kaka na shida wato murra bin ka'af kuma kamar yadda al'adar larabawa take na alkunya ana yi masa alkunya da abu sulaiman baban sulaiman wasu kuma sukan ce ana yi masa alkunya da abul walid duk da dai ya fi shahara da abu sulaiman babansa wani hamshakin attajiri ne fitacce babba daga cikin manyan jagorori na maka wanda shi ne ma shugaban ƙabilan nan ta bane makazom ɗaya daga cikin manyan ƙabilolin larabawa wanda mahaifinsa ya yi fice wurin siffarsa da nasabarsa da karamcinsa wato babban mutum ne kwarai da gaske wanda an yi masa lakabi da alwahid mana ɗa ƙwaya ɗaya tilo mana wai shi kadai ne irinsa shi za su ke shi alwahid mana tilo kenan ko kuma an yi masa lakabi da raihanatu ƙuraishin shi ne raihan an ce raihan wani fure ne mana wani ado kenan na ainihin ƙuraishawa wani abin alfahari ne wanda yake cike da kwalliya da ado wanda larabawa ƙuraishu suke takama da shi domin ba komai ne yasa ya samu wannan suna ba shi dai baban khalid wanda yake alwalidu bin mugira saboda a ƙa'ida in shekara ta zo larabawa ƙabilun ƙureshi gaba ɗaya sukan haɗu su yi wa ka'aba kiswa shine a yi wa ka'aba sitira a sanya mata wannan riga baka da farin kyalle da dukkan wani abu da ake sa mata wani abu ne da ake na kashe kuɗi da ɗawainiya to idan ƙuraishu suka yi a shekara ɗaya idan wata shekara ta zo shi kadai yake buga ƙirji ya yi wa ka'aba su tara shi kaɗai saboda yana da kuɗi kuma yana da zuciyar yin alheri ka san wani lokacin abin wai ba a kuɗi yake ba abin a zuciya yake ta alheri idan kuɗi ya haɗu da zuciyar yin alheri to za ka sha mamaki da irin kyauta da karamci na mai wannan dukiya amma idan akwai dukiyar babu karamci sai bakar rowa to abin za ka yi mamaki sai ka ga talakan talaka ya yi abin da wancan mai makundon kuɗi marowaci bai ba Allah ka raba mu da rowa don haka wannan ce ta sa sai shi alwalidu bin lumugira mugira ya yi shahara a tsakanin shi da ma larabawa ai shi ne ɗaya daga cikin mutum biyun nan da ƙuraishi suke cewa ina ma da su ne ma aka aiko annabawa da sun yadda inda Allah ke ce mana me wa qalu laula nuzila hadha ƙur'anu ala rajulin min ne azim suka ce ina ma me yasa ba a saukar da wannan Alƙur'ani ba a ɗaya daga cikin mutum biyu na daga wa'annan alƙaryatu guda biyu wani mutum mai girma wanda yake cikin wa'annan alƙaryatu guda biyu an ce su ne garuruwan da ko ko'ina wayewa a daidai wannan lokacin shi ne birnin maka da kuma birnin ɗa'ir a lokacin sai suke faɗar wannan to waye azim ɗin a cikin makka shine alwalidu bin mugira ya cancanta da wannan sunan wane ne al'azim ɗin a birnin ɗa'if to shi ne urwatu bin mas'ud sakafi. Wanda shi ne jagoran ƙasar ɗa'ifa to kaji baban Khalid bin walid ya fito daga tsatso na manyan mutane masu matsayi mahaifiyarsa ita ce lubabatu as-sugura domin akwai lubabatul kubra yar al-haris al-hilaliya wanda in ka san tarihi musulunci musamman ka rike sunayen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji sunan ya yi kama da ɗaya daga cikin sunan matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sunan mahaifin babar Khalid ita ce Maimuna bintul Haris Alhilaliya. matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to 'yar uwar babar Khalid ce Don haka ita kanta wannan uwa ta Khalid da Lubabatun da maimunan sun haɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ainihin kaka na goma sha bakwai kaka na goma sha bakwai ya halarsu shi ne mai mudar bin nazar shi ne ya halarsu shi sa khalid bin walid ya fito daga wannan nasaba wanda in kana maganar ƙabilar sakamai na faɗa ƙabila ce mai ƙima da daraja a cikin ƙurashi. shi ne ƙabilar bani makazum ɗaya daga cikin top 3 na manyan ƙabilu na ƙureshu mana ƙureshu kada ka ɗauka an ce ma kawai ƙabila ɗaya ce a'a in ka shiga ƙureshu akwai butsun na ƙureshu su ne 'yan ƙananan ƙabilu ko kuma gidaje family family bani kaza bani kaza to akwai manyan guda uku su suka fi shahara su suka fi kuɗi su suka fi ƙarfi su suka fi faɗa a ji. su ne wa'innin na ɗaya akwai ƙabilar banu hashim inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ita ma ƙabila ce mai faɗa aje a cikin ƙuraishu na biyu akwai banu umayya wanda suka fi shahara a lokacin da banu abdushamsin wanda suna da shugabanci da kasuwanci ƙabilar su sai na usman ƙabilar su abu sufiyan ƙabilar su ma'awiya da su utuba na rabi'a su shaiba na rabi'a da gingima gingima mutanen maka sannan ta ukunsu ita ce bani maka zo su ma suna jin isa domin sun shahara da yaƙi da jarumta mana bani zuwa na wani famili ne wata ƙabila ne wanda suka shahara da yaƙi in kana magana jaruman ƙwarashi yawanci a cikinsu suke a cikinsu aka sami abu jihar wanda yake shi ne fir'aunan wannan al'umma shi ma ɗan bani makazum ne shi sake cewa da ɗan bani makazum aka aiko da ya bi annabin sai ya koma hasada da ƙabilanci shi ya sa bai bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda suna dabi tsakaninsu da bani hashim haka suke ainihin munafasa suke hamayya tare su kowa yake neman cewa ya zama shine yake jan akalar ƙuraishu shi sa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo sai abu jahal ya ce ba zai bi shi ba domin daga bani hashim yake ka ji hasara wanda a cikinsu aka samu shi khalid bin walid su bani makazum a cikinsu akwai manya-manya babar sai na umar ita kanta yar bani makazum ce ke sa abu jahal yake latsa shi saboda ya isa ya masa fada yake cewa ya kai ibn al-haltama haka yake ya kai dan haltama ya zan ce kaza kai ka ce kaza haka yake masa wannan shishigin in kana karanta tarihi za ka dinga jin irin waɗannan abubuwa sai ƙabila ta hudu a cikin quraish ita ce banu zuhura su ne ƙabilar su sa'ad bin abi waqas wanda kuma babar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana da alaka da banu zuhura har ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sa'ad bin abi waqas haza kali wannan kawuna ne falyurini kullum mri'in minkum kalahu kowa in ya isa a cikin ku ya nuna min kawunsa ni dai ga kawuna nan sai ya nuna sa'ad bin abi waqas saboda babar manzala sallallahu alaihi wasallam amina yar bani zuhura sai na biyar akwai banu taim sune ne su sai na abubakar kenan wanda ita ma kabila ce babba a cikin quraish sannan na shida akwai banu adi shine su sai na umar dangin babansa kenan can da nace ma bani makazum dangin uwa ne ai na ga ma laraba suna cewa banuna banu ina wa banu banatina banu ho ƴaƴanmu da muke takama da su sune ƴaƴan ƴaƴanmu maza wanda muka yi ɗa namiji sai zai auro wata sai ta yi ɗa to wannan ɗan namu ne amma ɗan ƴaƴanmu mata ƴarmu da muka auro ta je wani gida ta aure to ɗan da ta haifa ba namu ba bai na wancan gidan ne domin kowa yana tutiya ne da gidan ubansa duk da dai wani lokacin dangin uwa za ka same su suna da karamci suna da sassauci kuma suna nuna soyayyarsu fiye da dangin uba ai wannan ne mata sa zaka an ce manzo Allah sallallahu alaihi da ya hijira ya tafi Madina domin akwai dangin mahaifiyarsa Amina ai mun ji ba lokacin da ta dawo daga Madina ne ta rasu ta je ziyartar danginta ta dangin uwa suna da wani special garden da suke ba wa jika shi sa in bai wasa ba in ya taso kuma yakan taso a sangartacce ai wannan ce ta sa mamman shata yi haka idai wata waka yake cewa annabi da maka suka matsa masa kora sai ya koma maka dangin uwa yace shata ma da katsinawa suka matsa masa da kiyayya sai ya gudawo Kano dangin uwa akwai wani dan mu a mai ban dariya ba kwale da haka yake fada yace in aka takura masa da aman dangin kakanninsa unguwar yake to sai ce ya bar loko ya koma can gidan dangin mahaifiyarsa eh to duk irin wannan abubuwan zaka samu wani lokacin da akan samu cewa dangin uwa suna da irin waɗannan abubuwa don haka sai na bakwai su ne banu abdiddar su ne masu kula da hijaba da luwa da ɗaukaka tuta da tsaro na ɗakin ka'aba sai na takwas banu sahamin su ne kuma gidan da ƙabilar da amur bin al'asu ya fito sai na tara akwai banu jumaa su wani yanki ne daga cikin inda uh, umayya bin khalab ya fito su ma daga cikin quraish ne daga cikin su umayya bin khalab ya fito sai banu naufal na goma wayannan su ne top 10 manyan kabilun quraish guda goma akwai wasu amma su suka fi shahar to khalid bin walid ya fito daga cikin bani makazum ɗaya daga cikin manyan ƙabiloli guda uku wanda na gaya ma su ne a top a saman list wanda a cikinsu kamar na faɗa umar bin kaɗaf mahaifiyarsa ma etent kuma su ne suke kula da abin da ya shafi da tsaro da abin da ya shafi da kayan fada da yaƙi da sojoji kuma yawancin 'yan ƙabilar bane makazum fakana mu'zamuhum tujaran yawancinsu 'yan kasuwa ne kasan wannan wata sifa ce ake samu ko a yau mu a cikin mu nan al'adarmu a zamantakewa mu in ka ɗauka za ka cewa ko wani dangin wani family din za yawancin yawancinsu 'yan kasuwa ne wani famili din zaka sami yawancin su yan boko ne wani family zaka sami su su yan saraki ne wasu famili din zaka yawanci aikin damara suke yi duk wannan zaka samu ana samu a yau da zaka yi analysis a cikin al'umman mu al misali kamar birnin Kano yau da zaka ga kai dan birnin Kano ne dan cikin badala zaka yawancin yan bakin kasuwa wanda suke kusa da kasuwar kurmi ba yan haihuwa ba zaka sami su yawanci menene su yan kasuwa ne in banda yanzu daga baya da suka shigo boko amma a shekarun baya zaga duk yawancin yan kasuwa ne duk yan unguwannin kwana jale ne gabari ne makwarari ne jakare ne duk yan nan haka yawancinsu sun gina akan kasuwanci amma kana dawowa haihuwa ka tsallako titin tsoron ɗinki yan yaka sai yan galadanci yan ina ne su kuma zaka same su yawanci su yan boko ne to haka da zaka zuba jihohi zaka samu kamar yan katsina su ma zaka samu suna ɗi daga cikin masu boko ba za ka kwatanta su da mutanen sokoto ba su yancin mutanen sokoto 'yan fatauci ne sun fi yawo shi sa da za ka je garuruwan najeriya babu waɗanda suka fi fita cirani kamar mutanen sokoto to kowa za ka samu tun a da akwai kowa irin kabila ko irin garin da irin abin da suka yi in ka je katsina za ka suna da yawan masu ɗamara suna da yawan masu ainihin ɗamara da masu sojoji da 'yan sanda haka je gun a nan kano in ka je ɓangaren su jigawa su ma za ka cewa watakila za ka zuba lissafi sun fi 'yan kano masu aikin post da lamara da sauransu to duk wanda yana da tasiri da irin abin da mutanen waje suka taso to haka kowa yake tasirantuwa da irin waɗannan abubuwa don haka ƙabilar bani makazo yawancinsu 'yan kasuwa ne a maka in kana neman masu business to yawancinsu 'yan bani makazum ne kuma a cikinsu ake samun mukatilun ashidda jarumai matuƙa masu iya jarumta saboda su aka ba wannan kowane yaro in ya taso da abin da yake buɗe ido ya yi kenan sai ga ya koma wannan sannan daga cikinsu akwai wanda suka shahara akwai mawaƙin nan a umar bin abi rabi'a haka nan da tabi'in nan shahararre wanda muka yi tarihinsa wacan shekarar sa'id bin musayyib shi ma jinin bani makazum ne siffar khalid bin walid kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ya fifita da wasu siffofi musamman na ƙarfin jiki faƙad kana ɗawilan ya kasance dogo ne shi ya fuƙul mitiraini tsayinsa ya fi mita biyu to ka khalid bin walid ina ji duk tsayi nan na haifi ni tsayi haka yake da tsayi A ridul manke bayyana faɗin kafaɗu wasu usadari mai yalo ƙirji wanda za ka sami gaɓaɓuwansa a ainihin da kwanji suke mala kana ganin damatsansa ka san na jarumi amma ka san tun a damatsi ake gane wannan jarumi ne wannan ba jarumi ba ne to kana kallon dantsan khalid bin walid ka san jarumi kuma yana da gemu mai tarin yawa wanda yake cika fuskarsa kuma mai shadidu shabaha bil faruq umar bin al-khattab suna matukar kama da faruq umar bin al-khattab ai ba a banza ba mun ji mahaifiyar sayyidina umar yar bani makazum shi sa wani darakta yana burge ni ne hatim ali ya kasan hatim ali wanda ya yi irin fina tarihi na addinin musulunci su sakar quraish su muluku tawa'if su azir salim ya yi wani fim da har yau ba a fim kamar sa ba inda kana neman fim ɗin da aka yi series na tarihin addinin musulunci wanda ya ɗauko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ana yi mafi inda ka san a lokacin ake saboda ya iya zaɓar actors wanda suke hawa karakta sai kai tsammani wa'annan ne su kale din to babban abin da yi a wannan fim na umar da yi da yake ya san aikinsa shi yasa yake burge ni wanda ya ɗauko ya sa a umar din da wanda ya sa a khalid bin walid in farkon kallon fim din ne baka san so ba za ka iya gane su ba in an ɗauko kuma mutane daban-daban in an ɗauko umar sai ka ce umar an zo khalid sai ga suna kama ya kalli abin da aka faɗa a tarihi kuma dama ba da kai littafin ba a ba da kai shirya wannan fim ɗin ba sai da ya sami manyan malamai yusuf al-qarzawi ya sa hannu a cikin fim ɗin aliyu sallabi da nake gaya muku shine reference ɗina a wajen ilimin tarihi ya sa hannu kuma wannan rubutun ma na ɗauko daga maganganun aliyu sallabi shi ya ce khalid bin al-walid suna kama da sayyidina umar to yasa sai wannan daraktan da ya tashi sai yayi shi yasa aka ce mai gani garara garara wanda yake gani haka sama sama idan khalid bin al-walid da umar suka da sai ya rasa waye umar waye khalid bin al-walid ko in ya gade sai ya kasa bambance daya to ana samun irin wannan an ce ma jinin wane ne ko kai in ga koma family din zaka ga cewa akwai da wane ba babansa ɗaya ba ba amma jini ɗaya ne wataƙila ma jinin akwai wata tazara amma sai ga da wane da wane suna kama ko ga wane ya ɗauko ɗabi'ar wane duk ana samun wannan a ilimi na gado ka je ka nemi malaman ƙiyafatul bashari za su baka labari akan irin waɗannan abubuwa don haka yana kama da sai na umar ƙwarai da gaske khalid bin walid ya taso a ainihin ƙabilar bani Makazom, wanda kuma bayan da ya ɗan fara wayo kaɗan sai iyayensa sai suka ɗauke shi bayan da aka haife shi da ɗan lokaci kaɗan suka kai shi ɗaya daga cikin ƙabilun laraba na sahara aka ba shi aka kai shi wata mace ta je ta shayar da shi ba don komai ba laraba suna da wannan sai su kai 'ya'yansu sahara domin su zama sadaukai kada su taso a cikin gata domin duk yaron da ya taso a cikin gata zaka samu bai kai wanda ya taso a cikin wahala ƙarfi da gumurzu ba shi sa za ga kolawa in kuna makarantar allo in kuka yi koka da su sai sun fi ka da ƙasa ai duk ba za ka manta irin waɗannan abuwa ba saboda sun taso a ƙauye in ɗan ƙauye ya taka ƙaya ba ruwansa da ita amma yaro na birni ana kai shi na sai dai ka yana wash yana abin nan to akwai bambanci tsakanin yaron da ya taso a cikin ni'ima ya taso rarrafan kafet rarrafan tayil wasan interlock to za ka samu cewa bai kai kwarin yaron da ya taso a rarrafin laidar ɗaki ba ko a rarrafin daban samanti ko a ƙasa wanda ya taso a irin wannan yanayi za ka samu cewa ya fi shi jarumta shi sa yara da yawa za ka samu cewa ana so su zama sun taso sadaukai su zama cewa suna ɗan shan wahala saboda da mutum ya tsinci yanayin da yake ciki to kuma in ya saba da wahala sai ga ya ɗore amma in bai saba ba to sai ga ba zai iya komai ba sai taso a cikin kasala shi sa a musulunci ba a son mutum ya zauna yana kasala to laraba suna da wannan ai kaji ma tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an dauke shi an kai shi kabilar bani sa'ad domin ya taso a cikin sadaukantaka wanda wannan zafi na sahara yakan sa sai jikin yaran sai ya ginu kuma mutum zai samo fasaha da ƙarfi da kuma lafiya to wannan shine abin da yasa sai Khalid bin walid sai ya rayu a cikin sahara kaji babansa mai kuɗi ne amma duk da aka sai tura shi sahara an ce har sai da ya kai shekara biyar ko shekara shida to sai iyayensa sai an samu abin da yake so sai aka da shi zuwa maka to a nan ne sai fara koyan yaƙi da takobi da hawa doki har ma ya kware tun yana ƙarami wanda an san shi yana da jarumta ƙware da gaske su biyu kaɗai suke yin wani abu shi da azubairu bin al'awam su biyu ne kawai suke wata irin jarumta su hau ma doki sannan kuma su riƙe takobi da hannun dama da hannun hagu kawai kafar ce ita take tasarrufi da wannan likafar kuma su tasarrufi da doki su yaƙi da wannan hannun su yaƙi da wannan hannun a tarihin musulunci su bi kaɗai ne kuma za ka ji duk sun samu tambari daga wajen manzala salihu salama ai manzala salihu salama baya coge duk wanda ka ya ba tambari ya cancanta ba mu bane yanzu mutane kawai sai dan ne sai mutum ya je sai lakabi da kuɗi ka haƙura ban Allah ya baka amma mutum sai je wata jami'a ta turai wata ba ba a santa ba ba ta da accreditation ya biya wasu yan damfara kuɗi sai a ce wai an ba shi dakta kawai a kira dakta ka haƙura ban lokacin ka ya zo ko kuma mutum ya je ya ba da kuɗi kaza sai a ce an ba shi wani certificate ko wasu mutum biyar wata ƙungiya wai sai ya je nuna yuhu ya zama abin nan shi manzala sallallahu alaihi wasallam duk lakabin da zaka je ya bayar ya bayar da shi da iyawa ne kuma ka saurari ne ka ji kaga wayannan mutum biyu su suka iya wannan faɗan. shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su wani lakabi guda biyu wanda yake da alaka da takobi Khalid bin Walid ya ce masa mai Saifullahi al shi kuma a zubair aka ce masa awwalu man salla sayfahu fi sabilillah farkon wanda ya fara zari takobinsa saboda Allah manzala yake ce masa kuma hawari mataimakin manzala sallallahu alaihi to haka ake so in za a ba da lakabi a dinga ba da na gaskiya a daina cuwa a daina neman suna shi in ka cancanta da abu ka cancanta da shi to wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda daga nan ne sai Khalid bin walid ya fara jagorancin rundunar kafirai in ƙure sun tashi yin fada sai ya zama cewa ne kwamandansu wanda shi ne ya jagoranci kafirai aka je aka yi yakin uhudu wanda ya nuna gwanin cewa tasa da ya ga wata baraka lokacin da wayannan maharba ai mun ji tarihin uhudu lokacin da suka sako sai ga dama abin da yake so kenan dama su yake tsoro suna sakowa sai tura da wakansa sai aka yi musulmi kofar rago shine aka dinga kashe musulmi Khalid bin Walid yana da wannan fikirar sannan ai ya so saboda goge wasu a wurin yaƙi ya yi wani fulanin saura ƙirƙir zai kashe manzala salihu salama walakin na laha sallam Allah sai ya kiyaye lokacin da aka je yaƙin hudebiya a hudebiya ya so ya shammatu manzala salihu salama to Allah sai ce to in an tashi a dinga salatul kaushi sai aka shara'anta salatul kaushi da ya yi fulanin lokacin da ake sallah kawai zai fara manzala salihu salama sai Allah ya saukar da hukunci ya ce a ja wasu jama'ar wasu su tsaya suna kallon abokan gaba su a yi raka ɗaya da su in aka yi raka ɗaya da su sai su ja baya sai wayannan sai su shigo sai a cika sa da su za mu zo mu ji insha Allah yanda yake salatul kawfa a cikin wannan to wannan kenan kisa Khalid bin al ya rayu bayan da mahaifinsa ya rasu sai yayi aka da yayi shiru kamar yau ne wani mutum yana shuhura ko a social media ko a sai ka ji yayi duf sai ka ji ba a magana sawai ina wane yake ne to shi ma bayan da mahaifinsa ya rasu saboda yadda suka shako da mahaifinsa sai aka ji Khalid bin Walid ya dauke wuta ya yi ɗuf bayan da ya gaji dukiya mai tarin yawa to amma farkon haɗuwarsa tare da musulmi to shine yakin Uhud kamar inda muka faɗa domin bai je yakin Badar ba to bayan nan Khalid bin Walid sai Allah maɗaukakin sarki sai ya taimake shi a shekara ta takwas daga hijira sai musulunta bayan da aka yi buɗe maka ko dab da buɗe maka a lokacin ya musulunta kuma ya zama ɗaya daga cikin kwamandoji a addinin musulunci ta yadda ya ba da gudunmawa a yaƙoƙi daban-daban wanda yaƙoƙin da khalid bin walid ya yi a tarihin addinin musulunci sun kai yaƙoƙi 42 a mafi ƙarancin ƙididdiga wasu kuma suka ce sun kai yaƙoƙi 99 a ra'ayin wasu daga cikin malaman tarihi wanda farkon yaƙin da khalid bin walid ya yi bayan musuluntarsa da wata hudu shine yaƙin mu'uta wanda wannan yaƙi ne da aka yi shi tsakanin taron dangin rumawa da wasu ƙabilun laraba da ake ce da su algasasina wanda kiristoci ne su amma larabawa da kuma haɗin gwiwar romawa wanda mu'uta ɗinnan nan wani wuri ne da yake kudancin ƙasar jordan yana nisan kilomita 130 daga babban birnin jordan amman shi ake ce da shi mai amman wanda dalilin wannan yaƙi shi ne yanda wani ɗan aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ake ce da shi haris bin al azidi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya aike shi to sai shugaban sarkin busra shurahabil bin amurul gassani sai ya kashe shi to shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce to ya kamata a je a yaƙi wa'annan ƙabilu sai ya sa shugabanni guda uku ya ce ya naɗa jafar bin abi ɗalib ya zama kwamanda in allah ya sa ya mutuwar shahada zaidu bin al-harisa ya karɓi tuta in shi ma ya yi shahada abu a um, abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta wanda wannan haka aka yi wanda adadin musulmi a wannan yakin kasar dubu uku ne su kuma adadin kafirai dubu ɗari biyu kaga ba ƙaramin yawa ne ba za ma hala ba kuma daga cikinsu akwai mutum ɗari wanda su romawa ne wanda sun ninka musulmi so 66 amma da yake shi yaƙi akwai fulani da zuciya da kuma taimakon Allah za ka yi mamaki yadda musulmi suka ci a wannan nasa duk da cewa a karan farko kamar yadda manzala salisu salama yake ba da labari yana zaune a madina Allah ya sanar da shi yake cewa an yi yaƙi jafar bin abi ɗalib yana yaƙi yana yaƙi amma ya mutu ya ce kuma na gan shi yana da tashi da wasu fuka-fukai guda biyu koraye na aljanna ya ce zaidu bin harisata ya karɓi tuta shi ma ya yi shahada abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta shi ma ya yi shahada sai ce faƙar a kaza ha saifo min suyufin lahi almasalul ɗaya daga cikin takobin allah zararri ya karɓa to a lokacin ne da aka yi haka bayan an kashe dukkan wa'annan kwamandoji an ce sai khalid bin walid an ce wani mutum ne ya karɓi tutar da ya haka ya sai ga ba wanda ya cancanci ya jagoranci wannan sai khalid ana ba khalid sai tsaye ka sake da shi ya ga ai shi bai fi wata hudu da shigowa musulunci ba ga wa'inda sun riga shi a musulunci sai aka ce ai ana buƙatar ka ne ya khalid bin walid to a lokacin sai khalid bin walid ya shirya wani strategy na yaki wanda wannan planning din da yi wannan strategy din da yi wallahi ka na rantsa ma har yau a makarantu na turai har yau a duniya a Japan ana karanta irin wannan planning din da Khalid bin walidi ya yi ya ci nasara mutum dubu uku suka ci nasara a kan mutum dubu ɗari biyu wanda malamai suka ce abin da yi cikin dare yi planning din na ɗaya sai ya sanya dawakai kawai aka samu wasu dawakai aka ce kawai su yi wani daibatin su tafi da tunanin rundunar waɗannan mutane na kafirai ne sai ya sa su su dinga yawo kawai suna gudu a wurin yakin tsawon dare aka sa kawai cikin dare nan sai dawakai suka dinga radada suka dinga sukuwa domin su ta da ƙura mai kauri domin waɗannan kafirai su yi tsammani cewa ga wani ƙari nan an turo da musulmi ƙarin da wannan shine tsari na ba da kafa ga abokan gaba shine fa yau amerika da isra'ila suke yi duk wannan abin da ake wai ba za a gaya ma a kafar yada labarai ainihin abin da yake faruwa ba yanzu in ka ji masifar da tel aviv take ciki za ka yi mamaki amma an ki saboda bbc ta su ce ina ne ta su ce duk wannan ka duk kaga bbc ingila boa america rfa faransa dabino waye germany din nasu ne to shi sa suka rike media saboda kada a dinga gaya ma abin da yake na gaskiya shi sa to sai aka yi wannan shi ne sai ka ruda a makiyinka sai ka danno maka ce masa mutum biyu kashe sai ka je ka ce ka kashe masa mutum dubu duk haka yake wannan karyar kai kuma a kashe wai ka ce an ce wai sojojin amerika ko mutum biyar a kashe ka san ko wannan ai akwai abin duba to duk irin wannan ne Khalid bin Walid ne ya faru zuwa da irin wannan sai a tsorata a sawa abokan gaba tsoro sai jikinsu sai ya sanyi na biyu sai ya canja yadda da rundunar suke yaƙi lokacin da ja'afar bin abi ɗallo wa'ancan kwamandoji guda uku suka yaƙi an san wannan a dama take wannan ita ce maimana rundunar dama ce wannan rundunar hagu ce wannan rundunar gaba ce wannan ta bace sai ya daibaitan sai ya canja abin domin su ruwa nan sun saba ganin wata fuska a nan in suka zo nan sai su ga bakon fuska a bangaren dama sun san sun dan gane wani mai jan rawani ko wani mai jan hula zanjaros ko wani mai dan kaza da sauran sun gane irin wannan to da aka ji sai suka ga wannan kuma kora rawani da shi wannan kuma farin rawani da shi nan kuma sai suka cewa ai da nan akwai wani fari amma nan ga wani dai mai dan baka fata na to sai suka tsorata wannan yana daga cikin fulanin din Khalid bin Walid ta yanda lokacin da ruma suka ga wannan abubuwan da safiya ta yi suka ga cewa ga tutocin sun bambanta raunukan sun bambanta fuskoki sun bambanta sai kawai suka tabbata cewa musulmi ƙari ake kawo masa runduna runduna ke ƙaruwa sai zuciyarsu sai ta karye na uku sai khalid bin walid sai sa a bayan rundunar a wani waje can mai nesa can baya ba kusa da su ba can baya sai a koma can baya sai ya samu sai zo su runduna kawai wanda suna saman kamar dan wani irin dan tudun sahara ne wajen da dan tudu haka abinda za su yi kawai sai ke cewa su dinga tada kura kawai suna kabbara daga nesa Allahu akbar ana tada kura ana abin nan to wannan yasa sai rumawa sai suke tsammani cewa musulmi ga wata runduna san ta tawo kari ne daga madina an kawo masa kari sai zuciyar sai ta kara karyewa na hudu sai khalid bin walid a rana ta biyu da wannan sai ya ce kuma a hankali a dinga ja baya domin in aka fahimci cewa suka fahimci cewa coge aka yi musu to za su to da fushin su laƙwame musulmi sai a gefe guda kuma sai ce a dinga bi a baya ana tafiya a bayan sahara har ma su ruman suna kallo sai suke tsammani wannan wani sabon fulani ne zai je ya haɗe da ainihin wata runduna sai suka yi taraddadi suka ji tsoro ba su biyo shi ba wanda wannan ne daga nan Allah sai ya jefa musu tsoro wanda Allah ya tarwatsa wannan taron dangi na nasara da larabawan gasasina da rumawa waɗanda suka kasa yaƙar mutum dubu uku bayan su dubu ɗari biyu ne wanda daga nan ne Allah ya ba su wannan tasiri kuma abin mamaki cewa kasan mutum ne suka mutu a cikin musulmi duk wannan yawan mutum goma sha biyu ne kawai katal in banda wani kada da wancan shugabannin guda uku wanda kuma su sun mutu da yawa wanda lallai hakika Khalid bin Walid ya yi jarumta ya ba da gudunmowa to wani irin ya ya yi shin yaƙin mu kaɗai ya yi wace irin gudunmowa ya bayar a irin ya koki na musulunci lokacin da wasu suka yi ridda me ya faru ne kuma wai me makomar Khalid insha Allah za mu haɗu da ku ranar 25 ga watan Ramadan ranar da Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta ne ya aike shi ya je ya rushe gunkin ainihin lata wanda insha Allah za mu haɗu mu ji ƙarashen tarihin Khalid bin Walid wanda sai mu ce fa rahmatullahi ala abi Sulaiman Khalid bin Walid wanda kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi sai dai kafin na shiga dai yau ma na samu wata tambaya daga nesa akwai 'yan uwa da suka tafi umara kuma tambayar tana da ainihin muhimmanci sun turo da tambaya wanda suna bibiyar karatuttukan da ake da mata online sai suke tambaya cewa wai mata ne ko mata ce ga yanzu ta gama shirin ta tsif ta tafi umara tana zuwa sai kuma haila ta zo mata to shi kenan wai gashi kuma biza ta kwana sati biyu ne shin ya za ta yi ne ne za ta yi umara a haka ne ko me zai faru wanda lallai haƙiƙa wannan tambaya ta ta haila dai tana da hukunce-hukuncen ta kamar da muka sani mai hala ba ta yin ainihin sallah ba ta azumi wanda kuma abin da ya kamata ta yi shi ne. duk da baya halatta ga mace mai hala ta yi umara ko ta yi aikin hajji cikin halin hailata domin ba za ta iya yin tsawafi ba wanda tsawafi rukuni da cikin rukunan umara to amma malamai suka ce ya halatta za ta iya yin ihrami ta sa irani ko da tana da haila ta yi shiga irin ta alhazai kuma ta shiga cikin ibadar umara amma sai ta jira har sai lokacin da ta tsarkaka to daga nan kuma sai ta cika saragowar ibadar da za ta yi wanda wannan an samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin nana ya sha radiyallahu anha take cewa karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun fitar tare da manzala Allah salama alaihi wala nara illa annahu alhajj tana ganin ba abin da ya rage mana muna ganin hajji ya zo ma ji ina yayin da muka zo sai take cewa sai haila sai ta zo min fada kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzala Allah salama ya shigo wajena wa ana abki ina kuka sai yake cewa oh la'allaki nafasta ya ce ƙila kin yi jini kenan kina al'ada kenan faƙalat sai ta ce na ame eh. sai manzala salisu yake cewa inna zalika ka taba hulahu ala bani banati adama ai wannan wani abu ne da Allah ya faralanta shi ya kaddara shi ga mata yi na yan adam duk mace za ta sai ce sai ba ta hukuncin sai ce faf ali ma faru alhaj ki yi duk abin da alhaji zai yi sai ya ce mai ghair sai dai Allah ta tsofi bil baiti kada ki dawafi a ɗakin Allah wannan hadisin bukari da muslim ne da haka abin da ya halatta mace mai umara wacce haila ya zo mata ya kamata ta yi za ta iya yin al daga miƙatan ta dauki ihrami daga miƙaci za ta iya yin talbiya labbai allahumma labbai tana ambatan Allah za ta kuma zauna a cikin wannan ihramin sannan za ta iya karanta addu'o'i da azkar wannan duk ya halatta koda tana da haila za ta yi amma dai ta gane ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba sannan ba za ta ɗauko ƙur'ani ta karanta ba daga mushaf sai dai aya wanda suke na ainihin tsari wanda wannan shine abin da ya kamata sai kuma ta jira lokacin da ainihin ta yi tsarki to kuma sai ta tsora ta ci gaba da ainihin wannan abu wanda wannan shine hukuncin da yake nata Allah ka samu dace wallahu alamu idan mun koma bangaren tafsiri yau dai muna cikin dai wannan ayoyi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 إن الله نعم ما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أديعوا الله وأديعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ayoyi masu albarka mun ji Allah subhanahu wa ta'ala tun a shekaran jiya da kuma jiya yana bayanin muhimmancin rukon amana da kuma hukunci na adalci tsakanin mutane da kuma biyayya ga Allah da manzansa da shugabanni waɗanda suke musulmi masu bin tsarin Allah wanda jiya mun ɗauko bayani dai akan amanar ba mu kai gaci ba ta yadda muka ce akwai wasu ayoyi da hadisai sai lokaci ya yi mana don haka za mu ɗora wanda wannan aya ta amana da adalci ta tattare dukkanin al'amura na addini da shari'a kuma wai ayar ba iya wasu mutane ta taƙaita ba kira ne ga dukkanin mutane gaba ɗaya wanda ta ƙunshi shugabanni na daga abin da aka ɗora musu na amanoni wurin kasan dukiyar al'umma ta yadda za kamata su dinga adalci ba wai su handame ba ko su yi son kai ko su karkatar da ita zuwa wani abu hakanan dai tana umarni da ko da wani shugaba ya yi zalunci ya wawaci dukiyar al'umma ya ƙara ziro ya tara kuɗin haramun ko efcc ta gurfanar da shi ko icbc ko ba su yi ba amma hanga ta addinin musulunci in ya tuba to yayi raddul mazalim shine wannan abin da ya ɗauka ya kwasa na al'umma ya dawo da shi izuwa ga hukuma wanda wannan dai yana cikin wannan ma'ana sannan wannan aya ta muna bayani akan adalci wurin hukunci alkali in ya tashi adalci in ya tashi hukunci yayi adalci kada ya karkata ga wani wanda ba shine mai gaskiya ba ga mai haƙƙi ya danne masa wanda duk ta tattara wannan wanda dai kamar yadda muka faɗa amanan nan tana cikin komai kai hatta alwala amana ce ka yi ta kada ka yi ta burbur ka bar lam'a sallah amana ce ka yi ta akan lokaci da rukunanta ka yi ta cikakkiya zakka amana ce kada ka dinga ba wa mutane dubu biyar biyar a matsayin zakka wannan ba zakka ba ce zakka umar bin katsab yake cewa ko ba wa mutane abin da za ku wadata su su daina roƙo da aka ka ɗauki kuɗi masu kyau ka ba wa mutane amana ce ba wai za ka yi yadda kake so ba ko kuma ka yi ciko a tudu ma'ana ku yi da wani shi ya baka kai ka bashi ya ba wa matanka ka ba wa matansa wannan duk yi wa Allah wayo ne da haka duk amana ce mutum ya yi ta yadda ya kamata sannan amana ce hatta wajen janaba in kana da janaba ka yi wankan janaba cikakke hakanan azumi hakanan wajen sikeli da awo da aiki da za a baka na gwamnati ka tashi akan lokaci ka yi aikin da ya kamata da duk wani nauyi da za a baka dai yana ciki wanda rukon amana a haƙƙin mutum shine kai kanka kamar yadda muka faɗa a kan kanka akwai amana kada kai abin da za ka cutar da kanka a duniya da lahira duk abin da za ka yi ka yi abin da zai amfani ka a duniya da lahira ta yadda kada ka yi aikin da zai cutar da kai kada ka ƙi wa kanka neman magani idan kana da cuta ka guji duk wani abu da zai cutar da kai wannan fa kansa shi kansa amana ne a kanka saboda hadisin bukhari da muslim wanda manzala sallallahu alaihi ya ce inna li nafsika alayka haqqan ranka yana da haƙƙi a kanka kada ka cutar da kanka kada ka je kai ta neman kuɗi malam baka ci kana wani ajiyewa wai ka dara, ka dara banza ka dara wofi kai ne kake nemo malam ka ci ka samu yanda za ka samu lafiya amma ka daina wani tara kuɗi wai wai kaza kaza da sauransu da yawa za ka samu mutane suna irin wannan ka ga mutum yana cin bakar wahala bai yadda ya sha abu mai kyau ko ya ci abu mai kyau ko ya shiga mai kyau ko ya gina mai kyau a a wai sai dai ta tara neman duniya wai ya tara kadara kuma yana gamawa 'ya'yansa ne za su handame ta kuma su yi ƙi masa a da. masallacin da ya ƙi ginawa makarantar da ya ƙi yi to su ƴaƴan ba za su yi ba duk wannan abin da yake faruwa yanzu kenan don haka hakkinka ne kai kanka duk abin da yake za ka amfana wa kanka a duniya da lahira ka yi domin kana da hakki to kada ka ringa cutar da kanka wajen neman duniya shi sa wani masani ya fada ya ce ban taba ganin halitta mara tunani irin dan adam haka ya faɗa ya ce mutum ne zai wahala ya ƙi bacci ya ƙi hutu yana neman kuɗi yana lissafin kuɗi yana tara kuɗi babu hutawa a neme su ta can a neme su ta can yana cikin tanshin na neman kuɗi ya ƙi yin bacci ya ƙi hutawa ya ce ban taɓa ganin halitta mai shirme da wauta ba irin nan ana shi yake haka zai ba da lafiyarsa gaba ɗaya wannan neman kuɗi wanda jikin ka yana da haƙƙi akwai lokacin da ake so koyi bacci ake so kai akwai lokacin da ake so hutu ake so kai akwai lokacin da so ake kai zikiri kai karatun alkur'ani akwai lokacin da ake so kallo ake so kai wani abu zai ɗebe ma kewa amma mutum zai ga ya duƙufa neman kuɗi kuma ka san mai kuɗi ya fi mara kuɗi neman kuɗi kuma ya fi wahala billahi la ilaha kada ka ce wai kuɗi wai abin sha'awa ne wani lokacin wallahi mai matsakaicin kuɗi talauci dai ba shi da rai Allah raba mu da talauci amma mai matsakaicin kuɗi ya fi mai kuɗi jin daɗi duk wani hamshakin mai kuɗi da ka same shi ba shi da hutu ai akwai irin masu kuɗin da a Najeriya saboda tsabar waya kansa ce ta kama su a kwakwalwa brain cancer ce kawai waya ce kawai ta communication da ake kulla business da sauransu ba shi da hutu ai ko wanda ya fi kuɗi a Najeriya ko a Afirka ko ma ina ne da za ka kalli rayuwarsa za ka cewa wahala yake shiga ba zai ɗauko ɗinki ya sa ma riga mai kyau ya kwalliya ba ba shi da lokaci sai ya sa ma shet ko ta ƴar kot haka ko ta ƴar riga da ƴar baka doguwa amma ba shi da lokacin da zai fanta ma ya zauna ya hole ba shi da wannan lokacin ba shi da lokacin da zai hau mota mai kyau ka ta fariya saboda duk inda wani wajen ma a tasi ake kai shi sai airport sai jirgi sai hotel sai conference wajen meeting sai rashin bacci da lissafi nan an bugo kaza an bugo kaza sai safiya ta tashi a tafi can wajen sai can an tafi can sai ga babu hutu gaba daya take shi sa sai ke cewa bai taba ganin halitta irin haka ba wanda zai bada da lafiyarsa wajen neman kuɗi kuma idan lafiyar tasa ta tabu kuma wannan kuɗin wai zai ɗiba ya je ya sa kuma ya je ya nemo lafiyarsa to kaga yace akwai wauta a nan wajen in haka ne me zai hana wajen wancan zafin neman ya daina cutar da lafiyarsa ya kwantar da hankalinsa in ya so sai ya zauna lafiyarsa lau shi zamanin ka ne da ma wajen baka da kuɗi bilala zai in Allah ya baka lafiya ka gode Allah akwai mai kuɗin da yana nan kuɗi ne da shi masu tarin yawa amma ba zai iya samun sukunin da kake samu ba in zai kwanta bacci kila sai da tablet wataƙila ma yana nan an sa masa iskar oxygen wataƙila ba shi da yadda zai na zarafi amma kai kana da lafiya kana shakar iska Allah ma kana ganin kamar Allah bai ma komai ba wala lafiya ita ce dukkanin komai to wannan yana ɗaya daga cikin amanar da take kan mutane wanda ayoyi da dama sun zo da suke bayani akan kiyaye amana daga ciki akwai inda Allah ke cewa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un sune waɗannan waɗanda suke kiyaye amanoninsu da alƙawuransu mutanen kirki bayan Allah da Allah ya yaba za ka same su ba sa cin amana ba sa saba alƙawari wani wurin yana cewa ya yi walazi na amalu la ta Allah war rasula ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku saɓi Allah kada ku ha'inci Allah da manzansa wata kono amanatikun kuma ku ha'inci amanoninku ku karya ainihin amanoninku wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk anan ya riga ya bayyana mana yanda akwai wani hadisi da Imam Ahmad da imamu Ibn Hibban suka rauto daga Anas manzala sallallahu alaihi wasallama ke cewa la imana liman la amanata lahu babu imani ga mutumin da ba shi da amana wala dina liman la ahada lahu ba shi da addini ga mutumin da ba shi da alƙawari wannan hadisin kawai ya ishe mu aya yau da za mu rike shi da mutane da yawa sun zauna lafiya kuma sun zama masoyan Allah sun zama waliyan Allah saboda duk mutumin da ba shi da amana ba shi da imani duk mutumin da ba shi da alkawari addininsa na banza ne amma yau wasu mutane malam sun ɗauki sabon alkawari har ma ya zama musu al'ada yanzu akwai mutumin da in ya gaya ma zance wallahi kansa ya san ƙarya yake da ma bai ƙarya ba mutane da yawa sun mai da wannan kuma manzala sai ce ina addinin mutum koye ma alkawari yau zan baka kaza a gobe ne sai da yamma yamma ta ya sai jibi to wannan mutum ya zo mutumin banza ba shi da ainihin kima a wajen Allah ba shi da imani sannan kuma ba shi da addini haka manzala alaihi wasallam ya fara sannan hadisi shararre wanda ka san shi na san shi hadisin shekani da turmuzi manzala salihu salama ya ce ayatul munafik salasun ayar munafiki uku ce sai ce iza haddasa kazaba in yi zance sai ya karya wa iza wa'ada kalafa. in yi alkawari sai ya saba wa iza tumina kana idan aka amince masa sai ya ha'inci wanda kaga wannan amana sai daga cikin sufofin munafikai wanda biyan ainihin amanoni wannan wajibi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmancin amana a hadisosi da dama wanda hadisin da zan rufe da shi shi ne manzara sallallahu alaihi hadisin musulun da yake cewa latu tu'addanna hukuka ila ahaliya. Ya ce wallahi sai kun da haƙi ga ahalinta. duk wanda suka kwashi dukiya al'umma duk wanda aka ba su ajiya suka cinye duk wanda aka tsora su akan wata kujera suka karkatar da dukiya ko dukiyar gwamnati ko dukiyar wani wanda ya tsora masa amanar. manzara sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai kun dawo da wannan izuwa masu su hatta yi kutarsu lishatil jamma minal ƙarna har sai an yi kisasi akuya ma wacce take mara kaho da mai kaho ta soke ta ita ma sai an sa mata kaho sai ta rama to kaga wannan ya nuna mana hatsarin mutum ya je ya ci amana dole sai ya dawo da ita Allah ka shirye da mu wanda ina ganin saboda lokaci a nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana iyamu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfani da mu gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين